قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد الإمام البخاري يتشي باب التجارب باب دزي بياني أكن غوغية التجارب التجارب بكسر الراء جمعين تجربة التجربة التجربة الإمام ابن منظور رحمة الله عليه أتشن لسان العرب yace a tajriba min al-masadir al-majmu'ati lafazin a tajriba kwara daya yana ɗaya daga cikin masdaruran da ake musu jami'i kun san ka'ida ce ta hawa al-masdaru la yujma ba a jami'in masdar hmm? me me me me jam'in zihab ko zahab me jam'in shi zahabat ba yi da jami'i. Hmm? asalin jam'i ba a asalin masdari ba a masa jam'i to amma an samu wasu masajid waɗanda ake musu jam'i kaman albai'u sai a ce albuyu'u kaman alfi'ilu sai a ce al'af'alu in an ce alfaslu sai a ce alfusulu mafi yawancin masdarai irin wannan zaka gansu masadir ne da biha asma an so su zama sunaye shi yasa tujima sai a musu jam'i to a tajriba ala wazni taf'ila masdari ne da yake da jami'i sai jami'in su sai a ce tajarib tajarib hmm nabiga nabigatu zuriyani yana faɗi a wani a wata ƙasidarsa ba'iyarsa a wani baitinsa yana cewa ilal yawmi qad jurribna kullat tajaribi eh yace yake cewa wala aiba fihim ghayra anna suyufahum بهن فلول من قراء الكتائب تورثن من أزمان يوم حليمة قال سيشيمي سيشي إلى اليوم قد جربنا كل التجارب قال قد جربنا سيشي كل التجارب قال جمع سيشيمي جمع نمي نتجربة صنع الأعشى al'asha maimun ibn qais shi ma ɗaya daga cikin mawakan jahiliya shi ma ya zo da wannan jam'in a wata wata kasida sa'aimiyya yake cewa kam jarrabuhu fama zadat tajaribuhum kaga tajaribuhum illa abin nan aba mata illa al-majda wal fana'a kaga shi ma sai ce tajaribuhum abin da ake ce ma tajriba shine gogayya ka yi abu ka yi abu har ka gane ga yadda yake ka san shi ciki da bansa shi yasa masu kimiyya ai abin da suka gwada ya zama ilimi sai su kira shi da tajriba daga nan sai a kira shi ya zama kanun sai a ce masa lu tajriba shi yasa gabaki ɗaya kimiyya tajriba ce abin da aka gwada da aka gwada aka ga haka yake to shi ne ake ce masa tajriba to babu tajari babun da zai yi bayani akan gogayya ka gwada abu ka same shi ka san shi ka san haka yake akwai abubuwan da suke ba da tajriba a rayuwa daga cikin abubuwan da suke ba da tajriba abu na farko shine al'ilmu ilimi ilimi na ba da tajriba abin da aka bincika ta hanyar ilimi aka tabbatar da shi haka yake to an samu tajriba a kansa ilimi ke sannan na biyu daga cin hanyoyin da ake samun tajriba akwai istiqra'i a bibiyu wannan abun ko ba ta hanyar ilimi ba aitai aitai aitai sai a ga wannan abun haka yake to an sama tajriba sannan ana samun tajriba bisinni da shekaru shi yasa suke cewa aksaru kasinnan Aksaruminka aksaru ka tajribatan tun mutumin da ya fika shekaru zai fika gogayya a rayuwa mun gane na hudu ana samun at-tajriba da safar ta hanyar tafiya in kai tafiya kana samun tajriba ko الإمام الشافعي رحمة الله عليه كتوى تجرب عن الأوطان في طلب الأولى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واقتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد kaga ana samun gogayya to waɗannan manya-manyan hanyoyin guda hudu ana samun tajriba ta hanyar su al-ilmu sinnu sannan kuma ashafa shafa ana samun tajriba ta hanyar su mun gane to to shine sai ce haddasana farwa ibn abi al haddasana قال حدثنا علي بن مشحر عن هشام بن عروه rahmatullahi alaihima an abihi uwwata ibn zubairi qala uwa radiyallahu rahmatullahi alaihi yace kuntu jalisan inda muawiyata ina zaune wata rana a wajen sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu a lokacin muawiya yana khalifa fa haddasa nafsahu kawai sai rika magana zancen zuci sayyidina muawiya kawai sai rika zancen zuci shine fa haddasa nafsahu summan baha. kawai sai ya farka ai ashe sai ya faɗa ka ashe har ya fara fitowa wato zancen zuciya zo baki irin mutum yana faɗi a zuciya din nan kawai sai magana ta fito faƙala a cikin abin da ya ce sai ce la hilma illa tajribatu ce babu haƙuri ba a yin haƙuri sai idan mutum ya yi gogayya in ka ga mutum yana da haƙuri to za ka same shi mutum ne da ya gogayya da rayuwa ya samu gogayya ta ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa la hilma illa tajriba ba wani haƙuri sai tajriba ko kuma ana yin haƙuri ne ko ana samun tajriba ne ta hanyar alhil in ka jure sai ka samu gogayya amma wanda bai jure ba bai yi haƙuri ba to ba zai iya samun abin nan ba lafazin alhilmu malamai suna fassara shi da ziddul ghazab kishiyar fushi ne sannan sukan ce masa ziddul taish a taish shine saurin ɗaukan mataki ba tare da an tsaya an kula ba shine a taishu mun gane shine taish alhil malamai sun tattauna akan akan akan me ake nufi da shi daga cikin tarifofi masu kyau da aka ba alhilmu akwai tarifin aljahiz aljahiz wanda muka yi bayanin sa satin da ya wuce aljahiz almu'tazili a cikin littafin sa tahdhibul akhlaq yayi tarifi mai kyau na alhilmu yake cewa alhilmu ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك الحلم ترك الانتقام inda shiddatil ghadabi ma'al qudrati ala zalik yace abinda ake ce ma alhilmu shine tabkul intiqam kakka mataki kakka dau fansa da an maka ka bige al shine ka dau mataki rama abinda aka maka ka fanshi to tabkul intiqam rashin daukan mataki ko kuma rashin ɗaukan fansa inda shiddatil ghadabi a lokacin da fushi ya taso ma mutum ma'al qudrati ala zalika duk da mutum yana da ikon da zai yi haka amma kuma sai ya ce. wannan tarihi ne mai kyau na al'ilmu mun gane eh, wannan wannan wannan wannan sifar ta alhil eh, shi ku almawardi الراجب الأصفهاني عفوا الإمام الراجب الأصفهاني أتشيل التابن سا أبنا غريب القرآن shi da ya tashi ta fassara alhilmu sai yake cewa babtu النفس والطبع عند هيجان الغضب ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب mutum ya kama ya kama ransa ya kame sannan ya kama ransa ya kama ɗabi'arsa a lokacin da fushi ya taso masa a lokacin da fushi ya taso sai a ga ka kame to kana da hilmu kenan wannan sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da ita a alqur'ani ya siffanta kansa a wurare da yawa da lafazin halim wa kana Allah haliman ghafura sai ya hada alhilmu da algufra shi yasa Imam al-Qayyim da yazo a cikin nuniya yana faɗin sunayen Allah da siffofinsa sai yake cewa وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من إسيانه ya ce wa hawal halimu Allah shine mai haƙuri fala yu'adilu abdahu bi uqubati baya gaggawa kama bawansa da azaba li yatuba min ashiyani domin bawan nasa ya tuba daga saban da yayi kaga wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki to to wannan sifar ta Allah madaukakin sarki ita ce Allah ya umarce mu da ita kan mai saurin ɗaukan mataki na fansa ɗaukar fansa idan an ɓata mana rai mu tsaya mu bi akwai abin da sai ka tsaya ka duba ya kamata kai kaza sannan sai kai mun gane to shine alhilmu to ba a samun wannan haƙurin sai da gogayya in ka ga mutum ya zo mai haƙuri to mai gogayya ne a rayuwa sannan kishi ya haka idan ka ga mutum ya kasance mai gogayya a rayuwa to sai da ya haƙuri ɗaya baya yiwuwa sai da ɗaya alhilmu bil tajriba wa tajriba bil hilm ya jirya? in ka samu halimun to zaka same shi mujarrabun in ka samu mujarrabun zaka same shi halimun haka suke tafiya duk mutumin da ke da gogayya a rayuwa zaka gan shi sai ya ci to sai ya ce ai ba daren da jemage bai gani ba shine wani ya karasa ce sai na ranar da zai mutu ko ya gan shi ya gan ba kaga ba daren da jemage bai gani ba sai na ranar da zai mutu wato ana nuna mutum da abin da za a yi ya ga abubuwa ya ga abubuwa ya ga abubuwa to me kuma me za a nuna masa to kaga shine wannan so da haka suke gudana da alhilmu da tajriba a tare suke wannan asali ne sahihi حدثنا سعيد بن غفير قال حدا يعيدها ثلاثا سوء أكو سيدنا معاوية نامي maimaitawa سوء أكو yana cewa la himma illa tajribatun su uku ya faɗi haka tun yana yi a zuciya kawai sai a zuciya zata yake yi kawai sai zancen zuciya fito حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن أبي الحيثم عن أبي سعيد قال لا حليم إلا ذو أسرة ولا حكيم إلا ذو تجربة ya ce aka ce abu sai al ce kenan la halima illa zu asra ba mutumin da ke da haƙuri sai wanda ya ta tintiɓe yana faɗuwa yana tashi asra da ake cima al'asra shine abinda kai tintiɓe a tintiɓe kenan shine al'asra to kai tintiɓe ka tashi wannan tintiɓe ana nufin tintiɓen gaske ne tintiɓen rayuwa mai tuntube yake faruwa da mutum mutum ya tuntube ya fasa kafa ya ji ciwo wani zubin ma ya faɗi ya ji kunya ya tashi ko eh ne ai al yake cewa yake cewa a cikin a cikin littafin a cikin maqalar uhibbu li waladi yace uhibbu lahu an ya'sura li yanhada faman la ya'suru la yace ina son ɗana ya tuntuɓe ya faɗi don ya iya tashi in mutumin da zai tuntuɓe ya faɗi to ba zai iya tashi ba wala hakima illa zu tajribati sannan ba a samun mai hikima sai mutumin da ke da gogayya a rayuwa shi yasa zaka ga ai malamai shi su rubuta littafan gogayya da suka samu a rayuwarsu al-imam al jawzi ya rubuta maka sayyidul khatib al-imam al-qayyim ya rubuta maka bada'iul fawaid bada'ul fawaid littafi ne da al-imam al-qayyim ya tattaro tajarib da ya samu na ilimi a baya baya malamai su zo suka yi al-doktor Mustafa Sibai ya rubuta littafin sa allamatni al-hayatu hakaza allamatni al-hayatu wani malami ya rubuta ta'allamtu min al-hayati Dr. Mansur ya ce ya ce ya ce ya ce duniya makaranta eh a Sheikh Abu Saqal Huwaini yake cewa madrasatul hayati wa abubuwan da suka koya a rayuwa shekaru mutum ya shekara arba'in ya shekara hamsin ya shekara sittin ya shekara saba'in ya ga jiya ya ga yau kaga ai za a ga abubuwa a tare da shi to shi ya zama mai hikima shi yasa duk mutumin da rayuwar shi shekarun shi ba su kara masa hikima ba to saka rai ne shi yasa suka ce in ka kai shekara arba'in ka da hikima to kawai ka wawa za ka mutu ko ba gaskiya bane wannan asirin yana da rauni isnadin yana da rauni amma ya kama da waccan ta sai da muawiya haddathana qutayba qala haddathana ibn wahb an amr bin Alharis haris an darraj an abi al an abi sa'id an annabi sallama mislahu kwatankwacin sa duk dai irin sa ne so daga hadisin malamai da yawa sun rauna na shi daga ibn al-jawzi eh, a cikin al-ilal mutanahiya haka al-imam albani a wannan zamanin namu ya rauna nashi a cikin da'iful adabil mufrad so da ka asali ne ba'ifi na sayyidina muawiya ya ishe mu mun gane la la hilma illa tajribatun akwai masu masu sa tajriba sai su mata sai su mara'u tajuhu ban ga wata lugar da ta goyi bayan ta ba taf'ila ne hmm? taf'ila tazkira tajriba shine wazaninta ba tajru bane sannan wasu sun zo jam'in sai su ce tajarub tajarib ne tajarib kamar da kake cewa kamar da kake cewa tarajim shi ma na son masu da zai sun ce tarajum ko shi ne Allah kanar da mu Allah kara mana hikima